Kasafin kuɗin wadda aka yi wa lakabi da kasafin kuɗin gina ƙasa, shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da shi ne a gaban ga haɗaɗɗiyar majalisa a watan Disamban shekara 2015 kasafin na naira triliyan 6 da biliyan 77 da miliyan 680 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 30 ya zuwa yanzu dai alƙaluma sun ruwaito cewa an aiwatar da kusan rabin kasafin kuɗin. Sanata Juma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawan a bangaren kudin albashi gwamnatin tarayya ta yi rawan gani tana ba da kudin albashi daidai ba rage ba kare masu matsalan albashi kamar wasu yadda jihohi da yawa suke da matsalan albashi a bangaren kudin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani sun ba da kuɗi daidai da kusan abin da aka saka a kasafin kuɗi ayyukan da aka gada wanda dama ana yin su su ma an saki musu kuɗi a biliyan 248 Rashin kyawun hanyoyi da ke zama hujjar yajin aikin waɗansu ma'aikatan gwamnati, kamar na ma'aikatan man fetur na cikin ayyukan da shugaba Buhari ya bada umarnin a yi su a kasafin kuɗin. Sanata Kabiru Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi. Hanyoyin nan misali, President yana ganin martaba hanyoyin nan kuma 'yan Najeriya suna son wannan hanyoyi. Misali ki ɗauka daga Numan zuwa Jalingo. wannan alhamdulahi president ya bada wannan aikin in ka ɗauka kuma hanyar gusau zuwa sokoto a su ma ƙananan gadoji za a sake su president bada ya bada wannan aiki haka ka ɗauka daga burga zuwa dul zuwa mumbat zuwa tandu a ƙasar bauchi ne wannan eh, har zuwa gwaranga president bada ya bada wannan aiki hakan ka ɗauka daga fanshin zuwa gabar zuwa sarak zuwa gindiri shi ma a prato state president ya bada wannan aiki haka in kika tafi ocean state ma haka akwai ma wata gada har ilau hanyar ilori tsakanin ohon da moro su ma wannan gadojin nan firazan buhari ya bada aikin su haka ka dauki daga wudil zuwa kwanar garku kwanar huguma shi ma firazan ya bada wani aikin hakan ka dauki share fategi a kwara firazan ya bada wani aikin hakan ka dauki can ka dauki kasar oyo state har zuwa bandre daga akpon aboto oyo state ita ma an bada wannan aiki hakan ka dauki daga gyaran wata hanya a kasar inyamurai ne ita kuma a inugu. rehabilitation akpasha umutugu joma jopia umudu road nwaku west local government anugu state kano zuwa zaria zuwa kaduna wannan babban aikin da president yake alfahari da shi kuma za a gyara mini a yi a komai bayan da aka tsaya yanzu ba saboda haka hanyoyi ne wanda yake 36 ne wanda ana cikin budget president Buhari ya sa su a 2016 amma ba su fito a 2017 ba wani irin shirye-shirye ne majalisa take yi domin ganin kasafin kuɗin bana bai samu kurakurai irin na bara ba sanata Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkar kuɗi a majalisar dattawa to alhamdulillah ka san aka ce no idan mutum ah, ya samu wani experience dole no in zai sake irin sa ya canja dabara to a yanzu yanzu dai an shirya an zanna ana mu'amala tsakaninmu muna magana da juna an yi ta magana da ministoci an yi magana da su executive din yino a tabbata ba a samu irin matsalolin bara ba na ji shine aka samu dama aka abin cikin lumana cikin kwanciyar hankali kuma in sha Allahu za a gama cikin wannan gajeren lokaci an ɗauki lokaci ana zargin 'yan majalisar da mai da hankali ga kawunansu maimakon biyan bukatun talakawa da suka kai ga ɗora su akan mulki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.